malami abu ali yana nufin kai tsaye musulun ya fi sahihul bukhari inganci sai ce fa mardudun magana shi abin aiwatsi da ita ce to ina son jama'a ku ɗauko muqaddimar subul salam kuma aikin fa ba zai ba, ku ɗauko muqaddimar littafin subul salam za ku ga wani bahasi wanda malam san'ani ya ainihin wato tattara shi lokacin da ya zo yana magana akan malaman da ibnu hajirin ya ainihin kawo su a cikin wannan ainihin wato littafi nashi sahihul bukhari to san'ani da ya zo a nan subul salam ya tattauna mas'ala dangane da tarihin imam bukhari tarihin imam muslim to sai ya kawo cewa walil ulama fil mufadala bainahu wa bain sahihul bukhari sahihul bukhari khilafun malamai dangane da fifita ko fifiko tsakanin bukhari da muslim to suna da saɓani. sai ya ce wa an safa ba'adul ulama'i amma an samu wani daga cikin malamai yayi insafi fi qaulihi bari ku ji abin da wannan malami ya ce yace tashajara qaumun fil bukhari wa muslimin ilayya wa qalu ayyu zaini taqaddamu فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم yace an yi jayayya wasu mutane ne suka yi jayayya game da Bukhari da Muslim jayayyar da suka yi ta ilayya sai suka kawo ta gare ni waƙalu suka ce da ni ayyu zaini taqaddamu cikin waɗannan guda biyu wanne ne ayyu zaini tuqaddimu cikin waɗannan guda biyu wanne zaka gabatar bukhari zaka gabatar ko muslim fa sai na ce laqad faqa al bukhari sihatan wajen inganci bukhari ya fi muslim kama faqa fi husni sina'ati muslimu wajen kyawun tsari kuma to muslim ya fi Musulun ya fi saboda musulun in ya zo babin zakka duk hadisan zakka zai tara su wuri guda ba za ka sake gani ya sake ɗibansu ya kai su babin aure yana kafa hujja da su a wani wurin ba yayin da imamul bukhari hadisin da ka zata a cikin kitabu fada'ilul anbiya sai ga ya kawo shi a cikin kitabul magazi a cikin babin falala annaba sai ka ji ya kawo shi a babin yaƙi ga matsala ta zama tashi hankali kenan akwai matsala ko kuwa a ƙarƙashin wannan jama'a wannan matsalar kuna buƙatar duk ku je ku samu littafan nan ku karanta abin da yasa nake ce muku ku karanta jama'a tun kuna da lokaci sayyidina umar ne in ka karanta muqaddimar sahihul bukhari a babul ilmi yake cewa ta'allamu qabla an tasudu ku koyi ilimi kafin ku zama shugabanni ku koyi ilimi kafin ku zama shugabanni daga lokacin da ka zama mai gida daga lokacin da ka zama liman daga lokacin da ka zama shehi daga lokacin da ka zama shugaban kungiya ko shugaban malamai yana da wahala ka samu lokacin karatu ina yi muku wannan misalin da kaina ba a babi na alfahari ba amma babi na buga misalin tarbiyya waɗannan abubuwan jama'a karanta su da ne a baya shi yasa yanzu sai kaga duk mas'alar da muka zo kai tsaye sai in iya istihbari in iya tuno a duba littafi kaza a duba littafi ka ba a duba littafi ka ba in baka karanta ba za ka sani ba dan annabi ya ce innamal ilmu bitta'allum sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisi ne sahihi al-imam Abu dauda da Dara Qutni da Ahmad suka fitar da shi yace ilimi sai an koya wal hulm bittahallum hakuri da dangana ita ma sai an koya in baka koya hakuri ba ba za ka iya ba a ƙarƙashin wannan jama'a hakikanin al'amari ingantacciyar magana wadda bai kamata ma a jayya a kanta ba ita ce sahihul bukhari ya fi ainihin sahihu muslim a nan kasar babban malami abdullahi gwandu a cikin littafin shi mai suna sirajul ƙari shi ko cewa yake sahihul bukhari sahihuhu ba'adal ƙur'ani afdalu kullu kitabin wa bihi muawwalu kitabu sayyidil wara anhu bima yaquluhu al ya ce sahihul bukhari bayan Alƙur'ani shine littafin da ya fi inganci Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na haka jama'a kun ji wannan magana dangane da mufadala tsakanin ainihin bukhari da muslim to sa'annan sai kuma waccan magana da malam yake cewa wa ta'ifatin min ulama'i al sannan kuma an samu wani yanki na daga cikin ainihin wato malaman maghrib su ma sun tafi akan cewa sahihu muslim shine ya fi ainihin inganci wannan maganar yana da kyau ainihin wato ka tsaya ka yi nazarinta ita ma kwarai da gaske domin wannan ainihin wato magana za ta taimake ka wajen ainihin gano haƙiƙanin al'amarin insha Allahu ta'ala ibn abdulbarri yana daga cikin malaman maghrib sai dai ibn abdulbarri baya gabatar da ku kiyaye sahihu muslim akan sahihul bukhari to su wane ne suke gabatar da sahihu muslim akan sahihul bukhari daga cikinsu akwai al'imamul baji mai sharhin muwatta al-muntaka ga sharhin shi can muna da shi da wani sharhin na muwatta mai suna al-qabs al'imamul baji yana fifita sahihu muslim akan sahihul bukhari hakanan al'imamu ibn rushid hakanan al'imamu abubakar ibn al'arabi so da dama imamul qurtubi mai tafsiri yakan yi haka wanda ana ganin kamar malamin shi al al'imamul qurtubi mai sharhin talhisi na sahihu muslim shi ya ɗora shi akan wannan shi ma ba an tabbatar ba ne ana ganin haka saboda suna daga cikin magariba don haka idan kana karatun sharhin sunan tirmidhi na ibn al-arabi mai suna aridatul ahawazi idan ka ji ya ce wa fi sahihi to galibi yana nufin sahihu muslim idan kana karatun tafsirin kurtubi idan ka ji ainihin kurtubi ya ce wa sahihi galibi yana nufin ainihin sahihu muslim idan kana karatun littafin a bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasid idan ka ji ya ce wa fi sahihi yana nufin sahihu muslim to sai a kiyaye ainihin wannan mas'ala insha Allah ta'ala mas'ala ce dangane da mufadala a tsakanin ainihin Bukhari da Muslim sai kuma mala yace summa innal Bukhari wa Musliman lam yaltazima bi ikhraji jami'i ma yuhkamu bi sihhatihi min al ahadith ga wata mas'ala jama'a malamai irin su dara qutni da suka yi wannan littafi al istizamat wa tatabbu' da al-imam al-hakim an-naisaburi baban abdullahi da suka yi littafi sahih wa al-mustadrak ala ala sahihaini waɗannan malaman ana ganin daga cikin dalilan da yasa suka rubuta littafan nan suna ganin cewa kai bukhari idan ka ce hadisi sai ya cika sharaɗi kaza za ka fitar da shi to ai ga wasu hadisai waɗanda sun cika wannan sharaɗin baka fitar da su ba to na ɗaya ya kamata a gane muhimmancin wannan darasin da muke ciki a yanzu shine imamul bukhari da muslim ba su sharɗanta cewa duk hadisin da ya inganta ya cika sharaɗinsu za su kawo ba a'a don haka bukhari cewa ya sunan littafin shi